yanzu dare ne na laraba 26 ga watan rabi'in tsani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin alintisar da sahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal al-kismul الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تاليف الدكتور إبراهيم بن Allah الرحيلي Sarki مدوكين سلكي مي ساكيا دا الخير in ba manta ba karatun da ya gabata mala yana kan mana bayani akan ababen da suka faru bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga ciki akwai towon da Fatima ta yi cewa abubakar ya ɗebi gado ya bata sai na abubakar ya ce hawa annabi ya ce su gayyan annabawa duk abin da suka mutu suka bari sadaka ne ba a rabawa fatima ta gamsu ta tafi to aka ce fatima ta yi fushi a karan farko amma daga baya da aka yi mata bayani shi kenan to ‘yan shiya sai suka yi ta surutai iri-iri cewa abubakar ya danna gonan magada ya danna gonan magada ya danna gonan magada shine makaranta cikin abin da ya gabata ɗaya daga cikin sarakunan musulunci yana hudu ba sai aka samu wani da yake dangantuwa zuwa ga ahalul baiti ya miƙe ya ce a ɗiban masa haƙƙinsa a basu wani irin haƙƙi ne ya kawo wancan ƙadiyar ya faɗi daga nan sai sayyidina a wancan sarki abil abbas yake ce mashi to wane ne cuce ku ya ce sayyidina abubakar Sewa sai Umar sewa sai Usman sewa sai kuma ya fara ja da baya saboda in zalunci aka yi ai Sayyid na Ali ya shekara shida kujeran ko ko shekara shida bai kai ya kwace gona ya ba masu ita ba wannan ba daidai ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko idan abubakar ya zama azzalimi kamar yadda suke faɗi don ya hana wancan gonan alama azzalimi ne shi shi ma ya hana Shin da dai ai gonan da abubakar ya hana ba ɗaukan ta ya raba masu fata Aisha ba tana nan ai ai sai ce to cin da yanzu Allah ya kwata ya ba mu ku ku zo ga gadan kakarku amma bai yi ba Hassan ya hau na watanni bai ba kowa ba a ƙarerayensu sun ce Husaini ma ya hau to ya bayar sauran a imma nasu guda goma sha ɗaya da suke faɗi sun bayar in an same ka ba kai karatu inda ya kamata ba ko sai a waye gari ka kasa ba addinin musulunci kariya daga wannan harin da makiya za su yi mashi Allah ya kyauta malam ya ce wa bi taswibi abi bakarin radiyallahu anhu fi ijtihadihi sarraha ba'd aulad ali dangane da tabbatar da abin da abubakar yake a kan shi shine daidai dangane da ijtihadin da yayi an samu wasu daga cikin 'ya'yan ali sun fito ƙarara sun mara ma saidina abubakar baya akan abin da ya yi min fatimatu zahara radiyallahu anhuma kuma su waɗannan ‘ya'yan fatima da kanta ta haife su Alamarawal wal bai bi sanadihi a bisa abin da al'imamul bai ya ruwaito da isnadin shi an fudail ibn marzuq qala قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنسى زيد أن علي ɗan Husaini, ɗan Aliyu, ɗan Abi Talib, yana cewa, amma lau kuntu makana Abi Bakarin, ya ce, ko ni ke matsayin Sayyidina Abubakar, la hakamtu bima hakama bihi Abubakarin, ya ce, da zan yi hukunci ne irin hukuncin da Abubakar ya yi fi fadak, dangane da wannan gona na fadak. kun gano wannan da kyau ku abin da annabi ya faɗa ce shi ma wannan umarnin zai bi wannan hadisi mala ce karanta sunan al-kubra na al-imam al bayhaqi juz'i na shida shafi na ɗari biyu da biyu wa zakara ibn kasirin na'am ɗari uku da biyu ibn kasir ma ya ambaci wannan kissa fil bidayati wan nihaya a cikin littafin shi al bidaya wan nihaya a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da hamsin da uku mala ya ce kama na kalal ƙortabi yuttifaka in mata ahalal baiti mala ya ce kamar yadda aka sami manya-manyan limaman ahalal baiti duk sun haɗu bada an bi ali fara da sai da na ali radiyallahu anhu wa man ja a ba'adahu min auladi da kuma ‘ya'yan na Ali da suka biyo bayan shi, duk sun haɗu Tun ma auladul abbas haka ‘ya'yan Abbas alladina kanar bi aidihim sadaqata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wanda wannan sadakan ma da annabi ya ce ba a rabawa na abin da suka mutu suka bari sadaka ce a Baitul Mali ‘ya'yan Abbas aka ba kulawa da ita suna shugabannin kwamitocin kula da ita duk sun haɗu Annahun ma kanu ya rauna tamalluka ha suna ganin ba wanda ya dace ya mallaki wannan sadaka mallakan shi wa inna ma kanu yunfiquna ha fi sabilillah an nada su su zama jagorori wakilan khalifa wajen ciyar da abin da aka samu a wannan gona saboda Allah Allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda kun gano wannan nake ku in ba haka ba tambaya anan lokacin da abubakar ya hana gonan ali ya magana abbas ya magana in sun ce me suka can kuna fahimtar wannan da kyau ko ƙarya ce kawai fa yan shi'a da yake sun goge sun ƙware wajen yin ta kawai sai su yi ta faɗin maganan da kwata-kwata ba shi a cikin rayuwa da addini Ko mutane ba zo na su yi karatu ba kana nan a intanet ko a abubuwa za su kawo maka wannan abubuwan ko a saƙo a ɗan wani pamphlet haka sai a kawo maka karasa yadda za ka yi kace to kuma gaskiya ne gaskiya wakar bai kyauta ba sai a aje maka wani zunubi kamar dutsen uhu da sittin ka zagi waliyin Allah saboda kawai wani jahili ya rudar da kai kai kuma da gangar ka kai karatu san da ya kamata da za ka iya kare kanka daga wannan shi nan ya ma shi buha bayan da ka iya Allah shi kyauta Malai ce inna aliyan lamma waliyar khilafa sayyidina aliyu yayin da ya ɗarab a kujeran khalifanci lam yugayyir ha bai canza hukuncin da amma amila fiha fi ahad abi bakarin bai canza hukuncin da aka yi aiki da shi zamanin abubakar ba wa umar da zamanin umar wa usman da hukuncin da aka yi zamanin usman walam ya ta'arrad litamallukiha kuma sayyidina ali bai shirya wani mataki na mallakan wannan gona ko ya mallaka ma 'ya'yan shi ba wala li qasmati wala li shay'in minha kuma bai raba komi na wannan dukiyan ba bal kana ha fil wujuhi alladhi kana man qablahu ha fiha waɗanda suka gabace shi irin yanda suka hukuntar da wannan gonar abinda sayyidina Ali shi ma yake nan summa kana biye da hasan ibn Ali daga nan ta koma hannun alhasan dan Ali summa biye da husain ibn Ali sannan daga baya ta koma hannun husain dan Ali summa biye da Ali al-husain sannan da koma hannun Ali ɗan Husaini sun biyadil Hussein bin Hassan sannan da koma hannun Husainu ɗan Hassan sun biyadi Zaid bin Hussein sannan da koma hannun Zaid ɗan Hussein sun da Abdullahi bin Hussein sannan da koma hannun Abdullahi ɗan Husaini sun matawallaha banul Abbas sannan banul Abbas ta koma hannunsu alama zakarahu Abubakar al albarkani a bisa abin da abubakar albarkani ya ambata fi sahihi a cikin littafin shi a sahi. wa ha'ula kubara wa ahlal baiti waɗannan ko su ne gijigijin ahlal baiti wa mu'tamadu wa mu'tamadu shi'a wa immatuhum gare su shi'a suke dogara kuma imamansu ne lam yarwa an ahadin minhum ba a ruwaito daga ɗaya daga cikinsu annahu tamallakaha cewa wai ya mallaki wannan gonan ba wala warisaha ba wanda ya gaje ta wala wurrisat anhu kuma ba wanda aka gadar ma mala yace falau kana ma yaquluhu shi'a haqqan da a ce abin da ƴan shi'a suke faɗi gaskiya ne la akhadha aliyun da sayyidina ali ya karɓi wannan gona aw ahadin min ahli baitihi ko wanda daga cikin iyalan gidan shi lamma zafaru biha ko yayin da gonan ta koma hannunsu sanda suka samu khalifanci walima fala dan me za su yi haka bayan bai cancanta su yi ba kuna fahimtar wannan da kyau ku ku samu littafin al-mufhim na qurtubi qurtubi malamin hadisi malamin mai tafsirin qurtubi a mujalladi na uku shafi na 564 jama'a mun gano wannan da kyau ku ka sha ilimi ka samu littafin al-mubhim lima ushkila ala sahihu muslim zaka ji ilimin da tunda ka zo duniya baka taba jin irin shi ba Allah ya sa mu dace malai ce fa zahara bi hadha ijma'ul khulafa'i ar-rashidina to da waɗannan bayanai sai tabbata ashe dukkanin khalifofi sun yi ijma'i wasa'ir sahaba da sauran sahabbai wa immati ahlul baiti haka dukkanin limaman ahlul baiti sun hada ajma'i na su duka ala anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa annabi ba a gadan shi wa anna ma tarakahu sadaka. kuma abin da annabi ya bari sadaka ne wa ala zalika jara amul khulafa'ir rashidina akan haka aikin khalifofi shi da yuyu gudana wa immati ahlul baiti da limaman ahlul baiti alladina kanat bi aidihim sadaqatu rasulullah wanda a hannunsu wannan sadaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta wanzu Allah madaukin sarki ya sa mu dace Malai ya ce alwajihun rabe fuska na hudu annan da nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama إنما أراد بغضب Fatima, الذي ya له هو fushin da annabi yake yi ta hanyar fushin fatima kun sa annabi ya ce duk wanda ya fusata fatima to ya fusata annabi kuma annabi yana yin fushi muddin fatima in ta fusata ai musa wannan hadisin ko kuma asalin wannan hadisi rigima ne aka samu tsakanin fatima da sayyidina ali rigiman guda biyu ne ta faɗi ɗaya ɗaya kuma ba faɗi ba ɗayan shi lokacin da na ali ya nufin zai aure 'yar gidan abu jahal aka yi aka yi da shi bai bari ba shi ne annabi ya je ya hau kan mimbari ya yi jawabi da cewa idan ɗan gidan abu talib ya cije sai ya auri wannan ya to ya sako man yata saboda abin da ke cutar da fatima yana cutar da ni abin da ya cutar da ni zai cutar da Allah kun ji asalin sababu wurudul hadis abin da ya kawo hadisin kenan wanda ya tsokano annabi ya faɗi hadisin ma aliyu ne amma sai aka cire aliyu gefe sai aka ɗauko guduma aka bi su abubakar da umar da usman ana kwala musu cewa gashi sun fusata fatima shinda da sun hana ta gado kakko Taɓar raba ɗaya biyu wannan shine asalin magana akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiga sasansu sai ga Fatima cikin ɓacin rai Ya ce me faru ina ɗan ɗan uwan naki ta ce kawai daga mun ɗan sa in sa da shi wa ya fita ya fushi ya tafi shi na annabi ya sa wani sahabi ya ce je ya binciko ina Ali ya je can ya je same shi a masallaci ya kwanta ya budu budu da tarbaya ne ya komo ya gaya ma annabi ya ce ya gano shi a masallaci ne annabi ya je ta da shi na karkaɗe mai ƙura yana cewa ƙum ya abat turab tashi baban tarbaya kaga Aliyu ya ɓata ma warai. ya ɓara wa Fatima rai to me yasa ba ɗauki wannan guduma an kwala mai ba kuna gane wannan da kyau ko to shine sai malo yake cewa inna ma arada bi ghadabi fatima abin da ake nufi da fushin fatima alladhi yaghdabu lahu huwa shine wanda in an fusata ta ta fushi annabi shi ma zai fushi da wannan fushin nata shine an tughdaba bi shine fatima ta fushi ga abin da take da haƙƙin yin fushi a kan shi kun gano wannan da kyau ku? in ta fushi ga abin da ba ta da haƙƙin yin fushi a kan shi shi ke kenan sa bai kama fushi a kan wannan ai ba zai yiwu ba shi sa kada mutum ya ɗauki wai kawai annabi ya rufe ido ne duk abin da fatima ta yi fushi a kai shi ma sai ya yi tana da gaskiya kai koko babu wannan ba da ake nufi ba kenan kuma yi Allah san da fatiman da ake sa ran za ta yi fushin mako to ba ta yi ba saboda shi ne bayar da suwan ai don wata shida ta yi a duniya kacal shi ma wata shidan cikin rashin lafiya to da wate waɗanda har za ta ɓata ma wani wani ya ɓata mata babu to ‘yan shiya sai suka makale da wannan sai wannan abin sai zama masa abin me abin neman mutane abin farauta da ɓata ƙidin jama'a wanda wannan ba daidai ba ne Allah shi kiyaye malin sai yake cewa illa far rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yaghdabu li nafsihi in ba haka ba ai shi annabi a karan kanshi ma bai fushi dan an taba shi mun gano wannan kyau ko wala li ahadin min ahli baitihi haka annabi baya fushi dan an taba wani daga cikin iyalan gidan shi bigera haƙƙin ba tare da haƙƙi ba annabi baya fushi akan haka ina fatan mun gano wannan da kyau a asalin littafin malam ya sa wali ahadin min ahli baiti ba zai zama haka ba shi sa ga wata lacin da muka sa dole eh, ginin kalman ya zama a haka bal ma kana yantasiru li nafsihi walau bi haqqin kai annabi ma bai neman ma kanshi fansa ya ɗaukan ma kanshi fansa akan wani abu ko da ku yana da haƙƙi akan wannan abin malam ta haƙ maharimullah muddin dai ba an taɓa wani abin alfarma na Allah ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ku shi annabi baya fushi don ka taba shi sai ka taba Allah ɗaukan fansa ko annabi wata uquba don kai mai manzo Allah baya yafewa yake yi. mun gano wannan da kyau ku amma in ka ga annabi ya ɗau fansa to Allah ka taɓa. Mun gano wannan da kyau ku? Kama ja a sahihaini, Mala ce kamar yadda hadisi ya zo cikin Bukhari da Muslim min hadisi aisha radiyallahu anha a cikin hadisin da sai da aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ruwaito ta ce ma khuyyiran nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baina amraini ba taba baiwa annabi zaɗin ɗayan al'amura guda biyu illahtara aisarahuma face sai annabi ya zaɓi mafi sauƙi daga ciki malam ya san muddin wannan abin ba laifi ba ne fa'iza kana lisimu in abin ya zama al'ismu laifi ne kana abu adahu ma minhu annabi ya bi kowa nisantan wannan abu annabi bai shige ma abin da yake laifi ne wallahu man taqam wallahi man taqama li nafsihi fi shay'in yu'ta ilayhi qad yace wallahi annabi bai taba ɗaukan fansa ga wani abin da aka taba mashi ba da dai hatta tuntaka ata tunta haka hurumatillah in kaga annabi ya ɗauki fansa to an taɓa alfarman Allah ne fayanta lillah sai annabi ya ɗauki fansan a madadin Allah kuna gano wannan da kyau ko amma shi in kai mai sai ce je kana ya maka manzon Allah kenan wannan hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi a kitabul hudud babu iqamatul hudud karanta fatawul bari juz'i na 12 shafi na 86 lamba hadisi na 1786 muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul fada'il a babin muba'adatihi sallallahu alaihi wa alihi sallama lil asam babin da ke bayani akan annabi na nisantan dukkan wani dangin laifuffuka a juz'i na hudu lamba hadisi na dubu ɗaya ɗari takwas da sha uku da lamba na dubu biyu da ɗari biyu ɗari uku da ishirin da bakwai Allah madaukin sarki ya samu dace to yanzu annabi bai fushi don an taɓa shi sai ya fushi don wa ana ba haka bane annabi baya haka in ga annabi yayi fushi to yayi fushi ne bi haƙƙin in ya zama bi gairil haqq annabi baya fushi yayi ban ta hare ki fansa to amma sai su sai su kawo abun a bude ai ga Fatima an ce fa ghadibat sai ta fushi Fatima ba ta fushi a san san zuciya da Abubakar ya gaya mata mahaifinki ya hana sai ta hannu saboda ai Fatima na ɗaukan Abubakar mahaifinta ne kun gano wannan yanzu aka ba da labarin cewa fatima na fushi da aminin mahaifinta illan zuwa ga wake komawa zuwa ga abubakar ko zuwa gare ta zuwa gare ta dole ta bi mahaifin wa abokin mahaifinta ba su san me suke faɗi ba ne masu faɗin wannan maganar ba san menene ba amma saboda jahilci suke a kai to sai a rabu da su ko me suke faɗi gado kuma annaba a hadisi wanda ba wannan ba ma da muke karantawa ya ce su jama'ar annabawa ba a gadansu abin da suka bari sadaka ne ai ya ce al'ulama satul anbiya ya ce annabawa ba su bar gadon dinare ko darhami ba gadon mai suka bari gadon ilimi ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ku yan shiya kun ce ai Fatima ta fi kowa ilimi to kaga ta ci gado kenan Allah ya sa mu dace amma ka sa abin da ke damun su ne gaskiya Fatima ta ji hadisai da yawa ba na wasa ba ma da yawa in ka so ka ce tafi kowa amma ba ta samu daman karantarwa ba don sanda annabi yake raye fatima za ta je karantar da wani ne waye zai je karatu don fatima ga annabi kuna gane wannan da kyau ko to bayan rasuwan annabi kuma ya kamata ta yi zaman karantarwa wata shida ta yi wata shida ma cikin rashin lafiya kun gane wannan to ina ta karantar kaddara ma lafiya lau ta yi wata shida ta karantar da safi ta karantar da yamma ta karantar da daddare hadisanta zai yawa kaman aisha da bayan rasuwan annabi sai da ta shekara hamsin da shida zai yiwu ko da ko aisha kullum sau ɗaya take karantarwa shekara hamsin da shida bayan rasuwan annabi ba wasa ba ne ba ko shekara ɗayan ƙarshe ka ɗauka to fatima ba ta ɗauke shi ba don sai an raba biyu ne ta ɗauki wata shida to amma saboda ba su da kan gado ko ba su nufi alheri ga al'umman annabi ba sai su ta faɗin ƙarerayi Allah ya kyauta malai ce wa fatima to radiyallahu anha ala jalalatiha kun ga fatima Allah ya ƙara mata yadda a bisa matsayinta wa kamali dini ha da kuma cikin addinin fatima wa fadli ha da tarin falalolin fatima hiya ma a zalika laysat ma'suma ta da duk waɗannan abubuwan da Allah ya mata na falala Fatima fa ba ma'sumiya bace annabi ne kaɗai ma'asumi duk karambanin yan shi'a ne da ƙarerai da suke cewa wai duk ahlul baiti ma'asumai ne duk ƙarya ne wallahi kun gano wannan da kyau ko Fatima laysat ma'asuma bal kada kana tasdiru minha ba'd al-umur wasu al'amura suna faruwa gare ta allati ma kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya qirraha alaihi wanda annabi sai tabbatar da ita daidai ne wa qad tatalubu min annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shay kuma lokaci za ta zo tana da buƙatan wani abu wajen annabi fala yujibu halahu annabi sai ga ba daidai bane sai ya hana ta mun gano wannan da kyau ko masu na haka ne malai ce ka su'ali hannabi sallallahu alaihi wa alihi sallama khadiman kaman lokacin da ta zo ta tambaye annabi ya saman mata da mai mata hidima walam yu'tiha walam yu'tiha sai annabi bai bata ba wa arshadaha wa aliyan litasbihi sai ya nuna mata ita da aliyu su je su rika yin tasbihi kama sabata fi hadisi ali kamar yadda wannan ya zo cikin hadisin da sayyidina ali ya ruwaito Allah ya kara mashi yarda fi sahihaini cikin bukhari da muslim Yanda abin ya faru bayi ne aka kawo annabi na tarabaswa sai ita fatima sai ta zo ta roƙi annabi ya bata bawan sai ta taras annabi baya nan shine sai ta gaya ma aisha buƙatan da ta zo da shi cewa in annabi ya zo to ki gaya mashi ni ma ina son a bani bawa saboda hidindimin gida da dandakama dokin aliyu ciyawa da nake da niƙa da daka da waye duk sun wahalar da ni ina nema wanda zai rage min aikin sanda annabi ya dawo aisha ta gaya mai bukatun fatima yar shi sai annabi ya tafi sasansu su sai zaunar da ita da ita da aliyu har sun kwanta bacci ya tashe su yake cewa shin bana shiryar da ke ke aikata abin da ya fi wannan bawan ba ta ce duk in kun zo za ku kwanta bacci ku yi subhanallahi talatin da uku walhamdulillahi talatin da uku wallahu akbar talatin da hudu duk wanda yake son ya ɗaukaka a duniya ya samu matsayi duk abin da ya sa ma gaba Allah ya buɗa mai ya tinkari al'amura ba cikin wahala ba to duk in zai kwanta bacci ya wannan mun gane wannan da kyau ku kuma duk wanda a bayan kowace sallah zai subhanallahi goma walhamdulillahi goma wallahu akbar goma sannan wajen kwanciya bacci ya wannan banda fa wanda zai ce talatin da uku uku banda wannan ajinsu daban wannan kuma ajinsu daban annabi ya ce za a rubuta mai lada miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da goma sha biyar kun gano wannan da ke ku duk wanda ya kiyaye wannan amma ka auna ga duk yadda kai kokari shaɗin zai ce maka kana jin bacci shedan zai ce maka ka gaji duk wani aikin kirki da zai ɗaukaka darajanka shaɗan ba zai barka ka yi shi ba kaga annabi sai bar shi ta je taimam mijinta me hidima amma ke sai ke ce a ke ke baiwa ce da ke da Fatima wata fi wata yanzu in annabi ya ce ma Abubakar da Umar da Usmanu je su rika ma Fatima hidima za su ko ba za su ba amma manzon Allah bai bata bawa da aka samo ba sai ce ta riƙe da kanta ashe wannan hidiman gidan mijin ɗaukaka ne alheri ne ke kina zaune ki aure kin ce ba za ki aure yanzu ba sai lokaci kaza shi ku annabi ya mai shi aure tana can tana hidima da a ce auren yanzu ba alheri ba ne <clears throat> hidiman ko ba alheri ba ne annabi zai bar shi mun gano wannan da kyau ku shi sa in kin ga wanda kika fi so a ranki to yi ƙoƙari ki cimma wannan manufan naki ki auri wanda kika fi so sannan kuma ki je ki hidiman da ke za ki ji natsuwa a cikin zuciyarki sannan Allah maɗaukin sarki ya baki ladan ban mamaki ina ba don mun gano wannan da kyau amma mazan suna ma kansu azaba matan ma suna ma kansu azaba ta nan tana kallon tana karanta wasikan jaki anya zai yi anya zai yi har ki tsaya ki ta shirme wata ta taso taimaki a sharuwan tsuntsaye ta sama da shi yake kun gano wannan da kyau ko saboda ke ya ce ba ga ake yi ba masu yi magana sun ce da rashin kira karen bebe ya bata eh karen shi ne ya bata to bebe bai zai iya kiran kare ba dole kare ya me ya bata na ba mun gano wannan da kyau kila yana tsoron ki ne yana shakkan ki ne ba ka ake ba sanda Umar ‘yar shi Hafsa mijinta ya rasu a wajen yaƙi, bi ya riƙe mutanen kirki su zo su su aure yar amma su matan mu abin da ke damun su ko shine ta mai kuɗi take nema mun gano wannan da kyau ko shi kuma mai kuɗi bai san Allah ba bai da mutunci ɗauka yake ta cin kuɗin shi ne kallon barauniya yake mata tana cewa tana son sai ce a'a sai ta buga tana cewa gashi na malam yayi hadisi mun je mun ce muna son mazan gashi suna ta zage mu irin waɗannan muka ce mu muna wakiltar su ne ana magana ustazu shi ma ustazin ba kowa ba ustazu me kaji <laughs> ni ban faɗa haka ba wannan kuma sharrin ka ne ana magana mai addini kuma mai ɗabi'a mun gano wannan da kyau ku iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu kaga addini da ɗabi'a zai hana shi koda kuwa ba zai aure ki ba ba zai zo ci mutuncin ki ba kuma amma in har kuka yi magana wani ka zo ka neme ni mai aure ya je na gaya mutane a waje Allah ne ya rufa maki asiri ki je ki sallan dare ki gode ma Allah da Allah madaukin sarki bai sa kin auri wannan algungumi ba bai da ɗabi'a bai da addini duk abin da ke gani ganin idani ba mutumin kirki bane Allah ya rufa maki asiri mun gano wannan da kyau ku amma ai an yi a zamanin annabi in kika je ki game addini mai ɗabi'a kika ce ku ya zo ku yi aure in ya ce bai bukata ki ce kin dace da wani sunnan mun gano wannan da kyau ko in ma kin ce a zo a aure kin kin dace da wani sunan. in ya zo an yi auren falillahi alhamdu kin dace da sunna wanda aka fi so in ma misali ya nuna yana da wani uzuri ko bai da hali ko yana tsoro ko wani abu kin dace da sunna dan ga wata ta zo ta ce tana son manzon Allah manzon Allah ya nuna a'a a nan take ba a bar majalisin ba sai da Allah ya canza mata wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib mun gano wannan ke ku shi sai ya da ku kuna fahimtar waɗannan ilimi mu muna gaya mu gaskiya ne saboda muna kaunan ko muna son mu fanshe mu wanye duniya da lahira tare da ku mu samu alherin duniya da lahira wannan hadisi da muka gama karantawa al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a kitab Fada'il sahaba babu manakib ali ibn abi talibin karanta fatawul bari mujalladi na bakwai shafi na saba'in da ɗaya lamba hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da biyar haka musulmi ya fitar da wannan hadisi a kitabu zikiri wadda'a babu tasbihi awwalan nahari wa inda naumi a jazi na hudu lamban hadisi na dubu biyu da casa'in da ɗaya da lamba na dubu biyu da bakwai da ishirin da bakwai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la assalamu alaikum